أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه سلامته قمي barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta lahadi a wannan masallaci ta masjidu bilal bin rabah wadda ke nan GRA garin tafi jihar Nasarawa. Mun haɗu domin ci gaba da karatu da muke na tafsirin Alƙur'ani mai girma. Wannan shi ne karo na farko tun bayan tafsirin watan Ramadan. Kuma yadda muka sani a cikin watan Ramadan mun karkare suratul insan surata yau za mu tashi a farkon suratul mursalat suratul mursalat za mu karanta aya tun daga na farko zuwa aya ta goma sha tara insha Allahu ta'ala a yau shine abin da za mu karanta makamai da muka saba za mu karanta a amsa tukun sai mu yi fara tafsiri insha Allah أعوذ بالله sami'in العليم نعم أبو دواجيوا أعوذ بالله السميع العليم أعوذ من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا حبرا أو نفرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ Muren ku ya kasa ba wailun yawma idhil lil mukazzibin ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين بارك الله فيكم waɗannan su ne ayoyin da za mu yi karatu a kansu insha Allah kamar da muke gani sunan sura suratul mursalat suratu al-mursalat wannan shine sunan da suran ta fi shahara da shi aka fi saninta da shi suratu al-mursalat amma a zamanin sahabban annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna kiran suran da sura suratu wal mursalati suratu wal mursalati aka suke kiran surar wannan sura tana daga cikin surori da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa a cikin salloli musamman sallar magariba hadisi ya tabbata a cikin sai bukari da sahih muslim daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi Abdullahi dan abbas yake cewa mahaifiyarsa ummul fadl sunan mahaifiyar abdullahi dan abbas kenan ummul fadl yace wata rana ta je na karanta wal mursalati urfa da ta je na karantawa sai ta ce mishi ya kai ɗana wallahi ka tuna mun wannan karatun naka ya tuna mun da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan surar ita ce suran ƙarshe da na ji manzan Allah ya karanta a sallar magariba suratu wal mursalati urfa tace ita shine ita ce sura ta ƙarshe da kunnin ta ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta a wata sallah sallar sallar magariba so yana da kyau sosai mutum ya rinka karanta wannan sura a sallar a sallar magariba suratul mursalati sura ce makiyya mana sura ce wacce aka saukar da ita yaushe kenan kafin hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an saukar da suran kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira shi yasa ake kiran suran da sura sura makiya ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ba da wani labari da ke ƙara tabbatar da cewa suratul mursalat sura ce wacce aka sauko da ita kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dan Mas'ud yake cewa wata rana suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani a cikin wata kogo kogon wani dutse da yake filin mina mina sunan guri ne a garin maka yana daga cikin guraren da mahajjata suke halatta lokacin aikin haji an mutu ya niyyar aikin haji ranar takwas ga wata ya sa harami to ba zai kwana cikin garin maka ba zai je kwana ne a mina to wannan gurin mina daga nan ne zai wuce arafa da sauransu Abdullahi dan Mas'ud ya ce wata rana suna zaune a wani kogo a nan Mina suna karanta suratu wal mursalati urfa suna kan karanta surar suna kan karantawa sai ga wata macijiya katotuwa ta kullu kuma suna zaune ne suna karatun tare da su manzon Allah sallallahu alaihi na cikin su sai ga wannan macijiyar katotuwa ta kullu tana fuskantar suna fuskantar ta shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ba su umarni cewa su kashe ta su kashe macijiyar da suka yi kan macijiyar sai macijiyar ta gudu kuma ta kule wani gurin da ba sa ba ganin ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ke cewa Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrinta ita ma ya tsare ta daga sharrinmu mu ya tsare mu daga sharrin ta wata sare mu ba ita ma ya tsare ta daga sharrin ba mu ba ba mu kashe ta ba to muhallu shayi shine Abdullahi dan Mas'ud ya ce suna karanta wata sura al-mursalati urfa kuma kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin ya cikin sai Bukhari da sahih Muslim Aswatu wal mursalati urfa ita ce sura ta talatin da uku gajeren yan surorin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a saukar da suratul mursalat bayan da aka saukar da suratul humaza wailul li kulli ke lumaza bayan wannan suran sai aka saukar da wal mursalati urfa bayan da aka saukar da suratul mursalati urfa sai aka saukar da suratul qaf qaf wal qur'an yawwa to shi aka saukar ana sotun musala ya sauka tsakanin sotun humaza da kuma suratu qaf yana tsakankanin su sotun murtala ce ita ce sura ta 33 a saukowa da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu gani a Qur'ani suran tana da ayoyi guda 50 ayoyin suran guda guda 50 suran babban saƙon da suran take ɗauke da shi shi shine tana tabbatar da aukuwar ranar tashin alfiyama da hujjoji masu ƙarfi tare da tsoratarwa da gargaɗi ga waɗanda suke ƙaryata tashin alfiyama wannan ita ce shi ne babban saƙon da suratu al-mursala take ɗauke da shi tana tabbatar da cewa alƙiyama kan wannan la mahala babu makawa za a yi alkiyama da hujjoji bayyanannu masu ƙarfi tabbatattu sa'annan tsoron tana tsoratarwa da gargaɗi ga waɗanda ke ƙaryata tashin alkiyama Allah ya tsabba mu cikinsu surar kamar da muka ji an fara tsoron da bismillahir rahmanir rahim ko wanda mun sha yin bayani kamar da kuma kowa ya sani dukkan sororin alkur'ani da wannan suke suke farawa da bismillahir rahmanir rahim da shi suke farawa Allah madaukakin sarki sai fara tsoron da rantsuwa guda biyar rantsuwa guda na guda biyar Allah madaukakin sarki ya rantse ya rantsuwa har da abubuwa guda biyar kamar yadda muka sha bayani a wannan majalisi cewa Allah madaukakin sarki shi kadai yake da damar ya rantse da duk abin da ya ga dama ko amma mu a matsayin mu na bayan Allah halittun Allah ba mu da damar mu rantse da kowa ba mu da damar mu rantse da komai sai da wa sai da Allah da sunayen Allah da sifofin Allah ko na rantse da Allah da larabci ne rantsuwa yana ana ana gane mutum yayi rantsuwa ne in sunan Allah aka samu harafin wawun ya gabata sunan Allah ko harafin ta'un ko harafin ba'u misali in mutum ce Allah ya rantse ya ya rantse ba ya kira sunan Allah ne amma mutum ya ce wallahi yanzu yayi ne so da an samu harafin wawun kafin sunan Allah ko ce tallahi ko ce ne billahi amma ko ce mutu ce allahu da rantsewa an fahimta ku ko da hausa za ka ce allah kuma ya zama ka rantsewa kowa ka sai dai 'Yan allah da ka fara ya zama amsa ne na wani abu ina ka ce na rantse ya ka ce da wani sai ka ce allah yanzu ka cika menene na rantsa ne ko ba haka bane amma kawai ba za ka ce Allah kuma ya zama tsi ba eh, dama Allah Allah ne ka kira sunan Allah na da la ka kira sunan Allah tsi ko ba haka bane yawa to to kaga ko da hausa sai mu ce na tsi da Allah kuma sai zama yayi ne na tsi na tsi da wanda ke busa mun numfashi wane ne na tsi da wanda raina yake hannunsa na tsi da ubangijin Ka'aba na rantse da ubangijin annabi Muhammad na rantse da alqur'ani alqur'ani maganan waye Allah wannan shine rantsuwa ka rantse da sunayen Allah da sifofin Allah madaukakin sarki a gane ko haka haka mutum ba zai ce na rantse da kabarin wara ba ce na rantse da Ka'aba ko na rantse da Makka ko ko ce na rantse da Annabi duk wannan mutum ba zai yi ba amma Allah yana zama ya rantse da duk abin da ya ga dama to wannan ya sa Allah madaukakin sarki kuma Allah ya rantse da wani abu to wannan abin da aka rantse da shi ana so a nuna mana mahimmancin abun ne ana so a nuna mana mahimmanci da girma da darajar wannan abu shi yasa sai Allah ya rantse da shi yasa ba komai Allah ke rantsewa da shi sai abin da yake da daraja yake da kima to Allah madaukakin sarki kamar da muka fara sai mu a wannan suran da rantsa da sai har guda har guda biyar Allah ce wal mursalati urfa Allah ce ina rantsuwa da iska urfan iska wacce take bibiyan juna iska wacce in ta taso ba ta yankewa kullum tana kaɗawa kullum ana amfani da shi kullum tana kaɗawa kullum iskan iskan da kullum take kaɗa ake amfana da shi wanda daga wannan iskan ake numfashi wanda daga wannan iskan shuki da kowai suke samu su su tsara su girma wannan iskan da ake ci kullum da kullum Allah ya ce na rantse da wannan iskan sannan sai Allah ce fal'asifati asfa Allah ya ce na rantse da iska iskar guguwa iska da yake tasowa da ƙarfi wanda yake kai zuwa ga halaka iskan da Allah madaukakin sarki yake aiko da shi dan ya halaka masu barna an gane ko kamar irin iskan da aka halata adawa da kamurawa da shi ko yawwa to irin wannan iskan Allah ya madaukake sarki ce ina rantsuwa da irin wannan iskan shine al-asifati asfa shine iska mai tasowa da tsanani sai Allah ce wan nashirati nashra Allah ce kuma ina rantsuwa da iska wacce take ɗauka ruwan sama wanda take ɗauko ruwan sama iskan da take haɗa girgije ta haɗa hadari kuma ruwa ya zo Allah ya ce to shi ma wannan iskan ina rantsuwa da wannan iskan shine annashirati mashira an gane ko don kaga wanda yake nuna mana shi iska ba iri ɗaya bane kenan ko ba ka ba iska ba iri ɗaya bane shi fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk lokacin da iska mai guguwa ta taso manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a yake yi Anas an Malik Allah ya ya ja a gare shi yace duk lokacin da iska ta taso da guguwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai taba nazuwa zai shiga ya fito ya tashi ya zauna hankalin shi a tashe wata rana na Aisha Allah ya ya ja a gare ta ce mishi ya Rasulullah iska ta taso da guguwa da alamar za a yi ruwa kowa na murna amma kai hankalinka a tashe yace kai ba san abin da na sani bane yanzu mutane nawa ne a baya irin wannan iskan ya taso su ce za a mana ruwa alhali kuma halaka ne daga ta cikin suratul ahqaf ba falamma ra'aw ariban mustaqbila awdihim qalu hadha aridun mumtiruna ha adawa ba sun ga iska ne ya taso suka ce ai za mana ruwan sama ba suna murna suna ta murna da karshe ba Allah ce bal hiya mastajaltum bi Allah ce ba ruwa ba muku ba azaban da kuka karyata shine yake zuwa alatirihun fiha azabun alim iska ne wanda yake ɗauke da azaba na bala'i an gane ku shi yasa in guguwa ta taso manzo Allah sallallahu alaihi yake wata addu'a sai ta Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi lokacin da iska ya taso da guguwa manzo Allah sallallahu alaihi wannan addu'a sai ce Allahumma ya Allah inni as'aluka khairaha lallai ni ina roƙonka alkhairin wannan iskan wa khaira ma fiha da dukkan alkhairin da ke cikin iskan wa khaira ma ursilat bihi da alkhairin da aka aiko iskan da shi sura iskan iskan an sako ne sakon wa Allah Allah ne ko sai ka ta cewa wa a'udhu bika min sharriha ina neman ya Allah ka tsare daga sharrin wannan iskan wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke ciki wa sharri ma ursila da sharrin abin da aka aiko iskan da shi an fahimta ko saka iska iska ba ba iri ɗaya bane Allah madaukakin sarki bayan yayi rantsuwa da waɗannan abubuwan sai Allah madaukakin sarki ya kace falsari qati farqa Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke rarraba ƙarya da gaskiya iya rarrabewa mala'ikun Allah waɗanda su ne Allah maɗaukakin sarki ke aiko su da rarrabewa tsakanin halal da haram su rarrabe tsakanin abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba Allah yake yana rantsuwa da waɗannan mala'iku ɗin. Shallake falmulkiyati zikra sa'annan ina rantsuwa da mala'iku masu sauko da wahayi zuwa ga annabawa mala'ikun da suke da suke zuwa da wahayi zuwa ga annabawan Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ta yar yana rantsuwa da su wanda jagoran jagoran zuwa ma annaba da wahayi shine wa wani mala'ika ne mala'ika Jibril ko shine jagora na mala'iku da suke zuwa da wahayi zuwa ga manzannin Allah Allah madaukaki sarki ce yana rantsuwa da su to duka waɗannan rantsuwan Allah ce abin da suke zuwa da shi na wahayin nan uzran aw nuzra wahayin yana zama ko ya zama ya zama mai ko ya zama mai yanke hanzari ko kuma ya zama mai gargaɗi Mana Allah yana aiko da wahayi dan ya zama ya yanke wa mutum hanzari har gobe Allah ya kama mutum mutum ya ce Allah ban sani ba ne. a'a Allah ya aiko an sanar da kai ko haka bane sannan kuma a yi ma mutum targadi. in kai kaza akwai hukunci iri kaza shine wahayin da Allah madaukaki ke ke aikowa wahayin ko zama uzuran ko kuma ya zama nuduran ko ya zama yanke hanzari ka yanke duk wani excuse da mutum zai bayar ko kuma ya zama nuduran ya zama gargadi da jan kunne an gane ko da yin kul to duka waɗannan rantsuwan me yasa Allah ya wannan rantsuwan Allah ya rantsuwan ne saboda abin da Allah zai faɗa yanzu ta tabbatar da cewa ne kamar yadda mu ma a matsayin mu na mutane walillahi al-masalul a'la ai mutum yana rantsuwa ne saboda a gaskata abin da zai faɗa ko akwai inda za ka yi rantsuwa ma sai a ce ba malam ba sai ka yi rantsuwa ba ko ba ga ne? su haka Allah ya Allah zai bukatar sai ya rantsuwa kafin mu mu yadda ko ko ba amma kuma ya yi rantsuwa ne saboda mu kara ya kara zuciyar mu ya ta kara natsuwa cewa ba wannan abun tana nan tabbas ne babu makawa menene wannan sai Allah sai inna ma tu'aduna lawaqi lallai abin da aka yi muku alkawarin nan na tashin alkiyama la waqi tabbas ne afwan tabbas sai ya faru menene aka mana alkawari da tabbas ya faru sai tashin alkiyama shine mutuwa dole za mu mutu dole kuma za kiyama za ta ne za ta tsayu dole kiyama za ta tsayu kawai dai yau ne za a yi kiyama ne Allah bai bai sanar da kowa ba علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو ilimin alƙiyama yana wajen Allah Allah bai bayyana lokacin ga kowa ba ya bar kansa shi kadai sani amma dai inna ma tu'aduna lawaqi lallai abinda ake muku alƙawarin nan tabbat ne aukuwa ne to duk da mu san yaushe alƙiyaman za ta tsayi wato me da me me da me in muka gani zai tabbatar cewa to alkiyaman fa ta zo sai Allah ya ce fa idan nujumu qulifat Allah ce daga cikin abin da zai nuna mana kiyama ta ta zo Allah ce fa idan nujumu qulifat idan aka aka aka shata hasken taurari ga taurari amma babu haske Allah ce idan taurari aka shata hasken su gaba ɗaya suka zama ga su amma babu haske haka ce taurari rana tauraro ne wata tauraro ne waɗanda muke ganin su da sunan taurari su ma ne ne taurari ne haka lima binciken masu bincike in ya tabbata in gaskiya ne suna faɗin cewa rana da muke gani yana daga cikin taurari mafi ƙanƙanta ya cikin taurari mafi ne ƙanƙanta amma kusancin shi da da duniyar mu ta sa muke ganin shi da me da girma haka ma wata ba shi a cikin taurari mafi girma amma kusancin shi da duniyar mu ya sa muke ganin shi da girma sama da sauran an fahimta ku sa'annan shi kuma su kuma taurarin har yau ma da ya san adadin adadin taurari da ya san adadin taurari kamar yadda suke faɗa akwai tauraro tauraro guda ɗaya wanda girman shi ya fi girman duniya so dubbai ake lisa ba ko goma ko ashirin ba to shi kuma su kuma taurarin suka ce suna cikin wata kunso ne suna da wani abu kaman gida kaman yadda taurarin suke kaman kaman goro ne an taba ganin goro yadda ake shiro shi a bishiya to kaman kaman a ce kaman gyaɗa to yanzu ba kana kallon gyaɗa guda ɗaya ba kuma an ka fare ba ka ga wani biyu wani uku ko yawa ka za ka murza zai zama na ne uku zai zama na shida ko haka ba suka ce to haka tauraron suke cikin wani kunso shi kuma kunso suke ce shi da galaxy suke ce shi da da galaxy an gane ko to shi kanshi kunson har yanzu ba su iya ƙididdige guda nawa ba ne a yanzu sun ƙididdige kusan biliyan wani abu sannan kowane kunso suka ce yana ɗauke da taurari har mafi ƙaranci taurari miliyan ɗari da shi shi kunson kullum ana gano sababbi da kuma kunson sai ta buɗe ake sanin tauraro nawa ne a ciki so da mafi ƙaranci a samu tauraro miliyan ɗari A duk za ta bai sa sun yi imani da Allah ba ka suna ce su a ah, yanayi ne nesa ne kawai ya kawo shi kawai ba wai haka ce wani Allah ne ya halitta kawai yanayi ne. Kuma taurari suna mutuwa. Eh suna mutuwa. Hasu su zama ba su da amfani. An gane ku? Ya za a suka ce a cikin solar system ɗin wa na kira black hole yana sama. Wani rami ne, suke duk tauraron da ya mutu na rami yake fadawa. to tauraron da ya fi girman duniya so dubbai kuma da yawa an suka mutu suna faɗa ramin to ya girman ramin yake shi sa halittar Allah ko karama Allah ta yi shi karama Allah ta yi shi to Allah madaukakin sarki ce to daga cikin abin da ne za zai sa mu fahimci alkiyama ta tsayu fa idan nujumu umifat idan aka kan tawari aka shafe hasken su ga tawarin amma babu haske sannan wa idza sama'u furujat sai a lokacin da aka sama ta tsatsage sama za ta tsatsage Mun yi wannan bayanin lokacin da muka kanta a suratul infitar ko idza sama'u fatarat lokacin da sama za ta tsatsage me zai sa ta tsage so da mala'iku za su sassauko daga sama mala'iku za su sauko daga sama Allah ce wa idza jibalu nusifat idan kuma duwatsu aka sheke su aka nika duwatsu suka zama gari aka sheke su suka zama haba suka zama kura bayan lokacin da duk girman dutsen nan duk girman duwatsu nan Allah madaukakin sarki ce aka waye gofa ga duwatsun haka kawai suna digewa? sun nike sun zama gari iska ya kwashe su ya tafi da su to kiyama ta zo kiyama ta zo Allah ce wa idar rusulu uffitat kuma idan aka tattara manzannin Allah madaukakin sarki gaba da aka tattara su a wani guri aka jinkirtar da su Allah ya ce li ayyi min ujjilat ga wata rana ce aka kayyade su ai annabawan Allah da suka rasu an suna nan suna jiran wata rana ko a wata rana ce Allah ya ce li yawmil sau saboda ranar rarrabewa ranar yin hukunci a ranar hukuncin ta rana ce ranar yin hukunci an tashin alƙiyama manzannin za su zo waɗanda aka aiki manzannin zuwa gurin su suma za su zo kuma kowa za a tambaye shi za a tambayi manzannin kuma za a tambayi waɗanda aka aiki manzanni zuwa gare su wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin za a tambaye mu mu da aka aiko da manzanni su zo su mana wazi su ma manzannin za a tambaye su kowa sai an tambaye shi Allah ya ce ya an kayyade manzanni ne mil fasl sau da ranar yin hukunci sai Allah ya ce wa ma adraka ma mil fasl me ya sanar da kai akan abin da ake kira da ranar yin hukunci sun san matsayin ranar yin hukunci kuwa sun tashin hankalin da yake wannan ranar tashin hankalin da bai shafi wanda ya sa ma Allah shi kaɗai ba a'a babu wanda a ranar ba zai tashi da tashin hankali ba hatta annabawa hankalinsu a tashe ne hatta annabawa hatta annabawa hankalinsu a tashe ne kowane annabi yana ta addu'a rabbi sallin sallin ya ubangiji kai aminci ya ubangiji kai aminci Allah ya ce kin san wannan ranar to a wannan ranar wailun yawma izin lil mukaththibin azaba tsananin azaba ya tabbata a wannan ranar ga masu ta tashin alkiyama maluma ka ce wailun wani rami ne wani prison ne a cikin wutan jahannama ana ba a cikin wutan bayan wutan jahannaman kuma akwai prison to wannan prison ɗin shine wailun so duk wanda akwai wanda duk wanda ya zama shi daga cikin ɗabi'ansa akwai ta ran tashin alƙiyama to shi bayan ya shiga wuta ba a wutan kuma zai sake shiga prison a kowa duniya mutum shiga prison ai akwai matsala balle a wuta bayan a wutan a sake shiga prison astagfirullah akwai matsala kenan sai Allah ma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana sai nuna mana cewa shi wannan azaban da ake yi da waɗanda suka kare ta tashin alkiyama wanda ya kare tashin alkiyama da Allah ce banu azaba zai tabbata a gare su to fa wannan azaban bai takaita sai an je lahira ba akwai waɗanda in Allah ya dama saboda kangarewansu a kunnen ƙashinsu su tun daga duniya Allah ke azabtar da su shine Allah yake alam nuhlikil awwali yanzu shin ba mu halakar da na farko ba waɗanda suka kafurci a farko samudawa da adawa da mutanen fir'auna masu karuna da hamana haka yana suke ba su mutu ba ko mutuwa suka yi haka kawai ko kuma Allah ne halakar da su Allah ne nuna musu ƙarfin shi da ikon shi da ƙuduransa da nuna ya tabbatar cewa akwai wanda yake sama da su shi halakar da su saka koma in kuka yi kunnin ƙashi kuma Allah zai halakar da ku kuma Allah madaukakin sarki yana nuna mana irin wannan wani gurin a ɗaiɗaiku wani lokacin kuma ya nuna mana a gungun jama'a a gungun jama'a za ga wani shi ya yi ƙaurin suna wajen faɗa da Allah faɗa da addinin Allah faɗa da masu yin addini amma za kafin ya mutu sai Allah ya wulaƙanta shi ya tozarta shi sai da ya zama stranded ya karka samun wanda ba zai ma buɗe baki ma ya yi magana ma akan halin da yake ciki ko ba haka bane shi kan shi rasa wa zai kama wa zai kama ba wanda wanda kuma yake yake kan gaskiya yake kan biyayya ga Allah maɗaukacin sarki za ko ya shiga wani hali sai Allah ya kawo mishi taimako sai Allah ya kawo mishi dauki kuma ya shiga wani halin za ga Allah ba zai hana waɗanda za su yi magana a kan halin da yake ciki ba ba za a rasa wanda za su rinka yi masa addu'a ba ko ba haka bane yanzu misali mafi mafi kusa a Najeriya akwai da yawa ma da bautan an yi wani mai suna Abdul Jabbar Kano dai wasu ma ba su ba san yi shi ba kuma yana da rai kuma yana da rai yana da rai bai mutu ba yana da rai amma ya rasa ya rasa makama ya rasa madafa daidai da lauya da zai ɗauka tare shi a kotu ya kasa samu da kuɗin shi sai na da kuɗin kuma ko na ke so a bayar zai iya karuwa amma kuma ya kasa samu so da ya faɗa da addini ya faɗa da da karantarwar addini sai Allah ya wulakanta shi sai Allah ya wulakanta shi a sai gashi kwanaki wai saurayi yana son gwamnati ta ya mishi sai ke faɗan wa an taɓa ɗaukan shi an kai shi iran an so a haɗa baki da shi a zo a yi revolution a najeriya ya ƙi yadda wai zana faɗan wannan so da zuwa ta ga ah, to ya masu wani aikin alheri a ɗausa ya mishi ko kuna saka da bayuwa to wannan haka shi ne Allah ke tuna mana alam nuhlikil awwali shin mu halaka na farko ba Allah ta thumma nutbi'uhum al-akhirin sa'annan nan kuka biyo bayansu da na ƙarshe wanda suka zo a bayansu waɗanda suka faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da yake da rai ina yake ina suke su Abu Jahl sai dai a kira su a tsine musu su haka bane su Abu Lahab kullum kike tabbata ya da Abi Lahab wa tab ko haka bane kuma Allah ba ruwan shi da da matsayinka a duniya ba ruwan Allah da dangantakanka ha sai kawai tun da kai matsayaci ne faɗa da kake da Allah faɗa kake da masu karantar da addini shi kenan Allah shi ne zai maganin ka ina Abraha wanda ya zo ya rusa Ka'aba a shekaran da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambace shi a tsire mishi shi ko a lokacin ko a lokacin mutanen maka suna mushirkan su tsantsan shirkan su Abu Jahal ne da shirkan shi da komai amma karanta tarihin anan ko Hadura ya ce, ku na zo in rusa ɗakin bautanku, amma ba za ku ce komai ba, suka ce a mu abin da muka zo mu roƙe ka shi ne da ka kwashe, ka fi ƙarfi mu kai hakuri ka mu. Shi kuma ɗakin bauta yana da Ubangiji, Ubangiji zai kira kare mishi fara. Ya ba su dabbobinsu, suka ce wannan dabbobin mu ne iyayen gidinsu. shi kuma ɗakin ɗakin yana da ubangiji Ubangiji kuma yana kallon ka ba ruwan mu mun barka da shi mun barka da shi kuma ya iya a arsala alaihim a babi su Abu Jahal ɗin kansu da suka faɗa suka fada da musulmai suka ta faɗa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe sai ga fa a filin Badar a kwance mushe aka musu aka musu irin jaraban da ake majaki wace suka aka yaka zuwa Libya wani akan wani haka aka kasa su Libya aka war su a gurin har manzo Allah sallallahu ya zo baki rijiyan yana kiran sunayen su ɗaya bayan ɗaya ya wane ya wane ya wane shin alƙawarin da Allah ya muku na in ba ku imani ba zai muku azaba kun tarar da wani alƙawarin gaskiya ne mu ne alkawarin da Allah ya mana na zai ba mu nasara a kanku tabbas gaskiya ne gashi mun samu nasara a kanku ko na ku ba sai na Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da suka mutu wasu ma sun fara rutsewa ina za su ji ka manzo Allah ya ce wallahi ba ku fi su jin abin da nake farawa to kaga sun homun kafin to kuma haka al'amari yake duk lokacin da kaga mutum yana tsiya yana fada da addini kuma yana ci gaba da rayuwa to Allah ya mishi ne sannan sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah ya mishi istidraji ne talala ne kaman sake shine istidraj mutum ya kama an kyale shi amma ko ba an kyale shi bane Allah ce kuma Allah ce jinkirin da muke musu akwai dalili Allah ce inna ma numli lahum liyazdadu isman Allah ce muna musu jinkiri ne so da laifin ya karu har su ji cewa ma ba za su tuba ba so da mu kama su da kyau to ka kalala ne Allah ke yi mun ka kalala ko ba wuce yi sai kalala mutum zaga mutum yana da dabba yana kiwo ko akuya ko kaza sai ta da kan igiya dogo wanda zai iya kai daga nan zuwa tsallan kirki kaga dabba zai ji kamar yana sake ko zai ta kiwo zai ta kiwo sai lokacin da ya je gudu yana ja sai ji me ai ana rike da shi shine da wuce ke ce kara shine istidrak to haka Allah ke musu su suna ganin kamar a ai sun wuta nan A'a ta lalani Allah ya ce kuma kazalika naf'alu bil mujrimin yanda muka mana farkon da na ƙarshen haka duk wani mai jirmi duk wani mai laifi duk wani ɗan iska Allah ya ce haka za mu shi haka za mu shi Allah ta ce maimaita wailun yawma idhin lil mukazzibin tsananin azaba a wannan rana ya tabbata ga waɗanda suke ƙaryata tashin alƙiyama Allah madaukakin sarki kar ka sa mu cikin waɗanda suke ƙaryata tashin alƙiyama insha Allah ta'ala kamar da muka faɗa waɗannan su ne ayoyin da zamu yi karatu a kai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya ce mana har yanzu muna tunatarwa akan asusunmu na mabukata a da muka yi alƙawari da ikon Allah marayunmu na GRE za mu ɗinki na babban sallah a satin da yake an gwada an fara gwada first batch kuma kayan sunanan an ba teloli su danka musu in an gama za a yi ma za a sake gwada haka gradually har a har a ƙara su Allah ya saka ma kowa da alkhairi ah, tun daga cikin watan Ramadan har zuwa karatu biyu da muka yi bayan sallah in an lura akwai tambayoyin da ake rubuta in na karanta sai ce wannan ba na karantawa ne, ko cikin igi. so dan ji na tattauna da malaminmu nake ba shi labari sai ba ni shawarar abin da zan faɗa yanzu ya ce in faɗa irin waɗannan tambayoyi akwai tambayan da ba tambaya ba ce da ya kamata a karanta a amsa a bainar jama'a akwai tambayi waɗanda suke da buƙatan personal akwai tambayoyin da kafin ka amsa ta mata buƙatar buƙatan kai wasu tambayoyi kafin kafin a amsa alhamdulillah kusan shekara ɗaya na taɓa amsa irin wannan tambayar bayan na amsa irin wannan tambayar ɗaya daga cikin iyayenmu ah, mamanmu na gidan nan ta ta kira ne ta faɗakar da ni akan wasu abubuwa haka da na je ka sake duba sai na ga eh amsa ba amsa na yawa bane kuskure amma kuma akwai buƙatar ba da wata amsa inda an yi wasu tambayoyi to wannan yasa irin waɗannan tambayoyin sai in ce da mantan su to akwai buƙatar in an yi irin wannan tambayan ko mutum ya sa ya ya ko ya sa suna ko in an ije shi ya nemi yayi wanda ya mishi tambaya ya mishi tambaya sai tattauna tsakanin su Allah a dinga dan kiyaye haka insha Allah Allah ya sa mu gane wannan tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum malam dan Allah menene hukuncin shafa man bleaching shafa man bleaching haramun ne ƙoƙarin canza halittar Allah ne kuma alama ce da ke nuna mutum ya riga ya zama bawan shaidan ya fada cikin tarko daga cikin tarkoki da shaidan ya yi alƙawarin zai sanya wa ɗan adam to daga cikin abin da ya arance shi ne fala yughayyirunna halkan Allah Sha wallahi sai su sai na sa su rika canza halittar Allah aka shafa shafa man bleaching kuskure ne haramun ne bai halatta ba duk da cewa bulletin din ya zama annoba yanzu za ga hadda maza za ga hadda maza shekaran jiya shekaran jiya juma'a muke tattauna da wasu abokan karatunmu akan wata annoba da ta fada wasu garuruwa a jihar mun nan sai ga hadda ba wayo ba ma maza kadai ba a'a wanda malami ne a islami kila ma shi mallaki makarantar islamiyya malami ne mai karantarwa amma kuma yana bulletin amma kuma yana bulletin to to to in na mace ta yi bulletin dan ta yi kyau to shi namiji ya yi bulletin dan ne ah, ai babu babu babu yadda za a mutum yana bulletin mai sani ba in ya fara ya za akwai matsala ba sai daina ba ba sai daina ba su ko wayannan ba masu mata bane ba muke magana ba ba masu mata bane ba masu mata bane Allah shi ne ke mamaki to shi namiji ya yi bulletin saboda me wani ya yi kyau Allah ba zai yi ba Allah sai dai kamar kamufla kamar rigar soja Allah ka shirya da mu ah. wanda take cewa shin assalamu alaikum shin ya halatta ga mace budurwa ta rinka yawo da gajeren wando da singileti a tsakiyar gida gaskiya bai halatta ba ko da kuwa iyayenta ne kaɗai a gidan bai halatta ba ko da iyayenta ne kadai a gidan bai halatta ba kamar yadda shi ma namiji ai bai halatta ya rinsa yawa daga gajeren wando da singileta a gida ba ko da ko bai mace kadai ba har da namiji ko akwai akwai al'aura aiko akwai al'aura mughallaba akwai al'auran da abu na kira al'aura mughallaba akwai mukhaffafa haka ce mughallaba shine gurin da in lalura ta samu to ya halatta wasu ɓangare na mutane su gani misali in akwai lalura in akwai lalura to ya halatta a ga daga saman cibin namiji zuwa sama da kuma daga ƙasan gwiwar zuwa ƙasa kana akwai laluran da ya hana babu tufafin ko lalura in mun dai san me lalura haka ita kuma mace in akwai lalura in akwai lalura ya halatta mace ‘yar uwanta daga saman cibiyanta zuwa sama da kuma daga kasan gwiwanta zuwa ƙasa in akwai lalura an fahimta ko to haga waɗanda ba waɗannan ba ko da laluran sai laluran an ƙara mishi wani lalura a kai tukun zai gani ka kuskure ne a wata kadai da hajja namiji ka zama wajibi a kiyaye so da za ka kiyaye fasa kulawa da irin waɗannan abubuwan wanda take cewa tambayin ta nabi take cewa an ce wai yana da kyau bayan mutum ya gama cin abinci sai ya ɗauki hannun ya murza a kan shi kafin ya wanke mu da wannan mu ma sa mana wannan mutan kallo amma gaskiya abinda na sani annabi sallallahu alaihi wasallam karantar shi ne karka wanke hannu sai ka da hannu kuma karka wanke kwano sai ka da kwano amma maganan a murza hannu a kai kawai abinda su malaman mu a lokacin su fara shi ne ce ai manufar da ta sa ta ce a saka hannun dama shi ne so da ne albarkan ku mazalla salatu yake baka san a wani bangare ne albarkan abincin ya fada ba sai ganin kan ka tade maka sake shafawa yasa ai ko an an sun wanke kuma za ga mutum ya wanke kuma sai sake shafa farko da umma duk albarkan da ya rage kashe bin yin ko'ina ina amma ba wai ba wai ba bane ko hadisi ko abin nan aka abin Allah ya sa mu gani ah, wannan take cewa malam a yayin da mutum ke yin sallah sai wani abu ya faru kuma yana so ya yi signal to ya zai yi mutum zai iya ishara da hannu zai iya ishara da hannu bale babu laifi kina sallah misali ai kuma kin ije abu ga kuma yaro zai je ya yi karna ga kuma babba da zai iya hana shi a gefe babu laifi ki ta haka ko ki tafi so da hankalin babban ya zo gurin ki sai ki mata ishara zuwa ga wannan babu laifi babu laifi ya halatta an gane ku kamar ko kina daki kina tsalla. an yi sallama kuma kila babu yadda za a bude kofin kuma wanda ya sallaman shigan shi dakin na da wajibi ne yana da muhimmanci babu laifi don kin matso da baya kin bude kin bude masa kofar wannan duka babu laifi an fahimta ko yau Allahu a'lam ah kuma take cewa malam ina so a ƙara mana wa'azi a kan mutane masu wulaƙanci da son tozarta mutane shi wulaƙanci ba ma ba ɗabi'a mace ta mutanen kirki shi mutumin kirki ba wulaƙanta kowa ba wulaƙanta kowa baya tozarta kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alawan da ke nuna mutum sharrinsa ya kai makura ne zama daga cikin ɗabi'unsa akwai wulaƙanta musulmai بحفظ امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم take ya ishi mutum a kira shi masharanci masharancin ma na ƙononuwa ta zama daga cikin ɗabi'unsa akwai wulaƙanta ɗan uwansa musulmi an gane ku saka wulaƙanci da tozarci ba ba ɗabi'a ba ce ta mutane annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da ya faɗa mana cewa yana daga cikin abin da ke tabbatar da ƴan uwantaka na musulunci shi yake la ya kuzuruhu musulmi baya tozarta dan uwansa musulmi musulmi baya tozarta dan uwansa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin tabi'unsa daga cikin tabi'unsa ko laifi mutum yayi a cikin sahabbansa wanda ya laifin ya san shi ya san wanda ya laifin amma manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi yin wa'azi akan laifin zai cewa jiya wane yayi kaza a mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam ce me yasa mutane suke kaza ne me yasa mutane suke kaza da kaza to ka sani wanda yake kaza da kaza da kaza hukuncin shi kaza da kaza da kaza haka mazalla yake yi ba zai kira suna ba hakan kina karanta hadisai duk wani labari za a ba na wani kuskure da wani yayi duk kuskure ne illa shi ne zaka ba ambatan suna sai ce ja a rajulun qala rajulun wani mutum yayi kaza wani mutum ya ce kaza Kusa abin kuskure ne to ba a ambatan sunan wanda ya wannan kuskuren so da yana zama kamar an tozarta shi ko haka bane yanzu kullum ana karanta mana hadisin wanda ya zo muna na sallah ga manzon Allah amma shi da kan hadisin da aka faɗa miki sunan shi so da kai ya zama kamar wani nau'i na tozartawa amma abu na daraja ne na falala ne na kima ne za ga an ambaci sunan ita ma ambaci da sunan da alkunya so da a gane an gane ko saboda wannan ya zama wajibi mu kiyaye irin waɗannan gaskiya kuskure ne na'am gaskiya kuskure ne Allah ɗaukaki sarki ya sa mu daina wannan take cewa assalamu alaikum in auni malam Allah ya bada lada shin idan mutum ya ce zai roƙe ka sai ce dan soyayyen da kake wa mahaifiyarka ka bana abu kaza shin ya saba ma Allah mutum zai roƙe ka abu sai ce ka bani dan soyayyen da kake ma mahaifiyanka sai ka bashi dan soyayyen da kake ma mahaifiyanka ta kuskure ta kuskure ai mahaifiyanka ba bata bada lada ko ko ko zunubi ana ne dan wanda yake bada ladan yin an gane ko eh ina fanta sosai sai sa maka gaba ba ta taba jin na zage da ba ko ko na taba abun nan amma dai roƙe ne dan Allah an gane ko mu abin da shari'a ya tsaye takaitar da mu wannan matsalan da ke kawo wannan kuma shine yawanci girman Allah maɗaukacin sarki a zukatan mu yayi karanci sai da wani ta ganin girman wasu akan Allah sai ta in an haɗa mu da Allah ba mu ta haɗa mu da wani wanda kuma wanda girman shi yafi na Allah a wajen mu an fahimta ko saka babu wani wanda ake barin Allah a roƙe a roƙe a roƙe mutum da shi kada na ganin aka yi da wannan zai fi zai fi barwa an gane ku Allah ya sa mu gane sai ko ko mu ce ce don girman annabi duka ba a yi wannan ya ce wani addu'a ake idan akidar da sallan walha mun taɓa ta maimaitawa rabbi kulli wa tub alayya innaka anta tawwabur ghafur rabbi kulli wa tub alayya innaka anta tawwabur ghafur na yi nawa muka ce so ɗari so ɗari eh eh eh Allah maɗaukakin sarki shine ake roƙon shi a ce ya Allah dan san da nake ma annabi ka mun kaza amma ba ka ce ma mutum ba na kaza dan san da kake ma annabi so da annabi ba da lada sallallahu alaihi wasallam ana yin abu ne don Allah shi da yake ba da lada an gane ku amma za ki addu'a za ki roƙi Allah ki ce ma ya Allah ya Allah dan san da nake ma annabi Allah ka mun kaza wannan tawassuli ne kada san annabi kuma ibada ne Kowa ka ba yawa wanda babu wannan a rashi ko ba musulmi bane ya ce assalamu alaikum malam Allah ya bada lada amin malam wai an ce fito haramun ne fito da baki kenan ko wai an ce haramun ne ni ba dai haka haka ce mana amma tafiya ban san dalili a kai ba kuma ku bana samun ku bana samun Allah tuna mu tuna mu tuna mu insha Allah wannan yace malam kuma an ce an wai cin kumba babu kyau ana cire kumba da haƙori ke kenan ko kumba kumba ai kazanta ne ko so mhm. don abin da aka ce ka cire a jikinta saboda kazanta ne sai za ta kai amfani da da haƙori ba wajen cirewa an gane ko wannan shine ya ka ta kai amfani da haƙori kuma ai Ah, likitoci ma suna faɗa akan akan cin kumba sosai cewa yana da illa ga lafiya kuma duk abin da ke da illa ga lafiyar mutum to a musulunci ma haramun a musulunci ma haramun amma ba ma wai ba san wani nassin hadisi ko wannan da ya hana ba wannan dai shine ah. wanda ke cewa malam ne hukuncin mata da take faɗan aibin mijinta a gaban yaranta kuma cikin abubuwan da nake faɗa akwai abubuwan da ba gaskiya ba ne ai ko gaskiyan ne ma bai kamata ta yi ba ko wanda yake gaskiyan bai kamata ta yi ba balle kuma a hada da waɗanda ba ba gaskiya su yaran ai ba ruwansu duk wani abu da mijin mijin yake yi na aibi bai canza shi daga zaman shi babansu ba kuma ba zai ba ku daman su yi mishi wani abu na rashin tarbiyya ko rashin rashin ba duk abin da suke mishi rashin tarbiyya Allah ya ta falon su so haka wannan kuskure ne gaskiya sosai kuskure ne sosai amma a gaban 'ya'yanta ba ko a gaban waye in ba ƙara ne ta kai na amishi fa'a akan kuskuren ba kuskure ne kuma shi ma ƙara tsakanin da ma'aurata za su kai shi ma mu zama zai ya fi ina ne za mu kai ƙara ina za mu kai ƙara za ki ya kai ƙara dan ai miki sulhu a ralikin kai BBC ne ba ki sani ko haka bane wallahi a ralikin kai kin kai magana ne zuwa ga BBC dan kwana daya biyu ko shekara daya biyu sai ki ji magana sai ki ji wannan awa inda baki taba baki taba tsammani sannan kuma kai kara mu dinka tsakatsantsa wajen kai kara in babu ya ci tara ba so da akwai wani illa guda ɗaya lokacin da yanzu na ce ko ni na ce misali mata na ai tana kaza tana kaza ko ke kika ce ai mijinki yana kaza yana kaza yana kaza a lokacin fara ana yi ba kila gobe sai gyara sai dena kin sake dawowa kin ce ai abin da na faɗa jiya nan ya dena yanzu amma su kuma wanda kika faɗa ba su har yanzu suna kallon shi a matsayin ne yanzu ke kika sa nufin ke zama mutum banza a idan ne a idan mutane a idan mutane haka mu zo zai rikiya ku shi sa aka aka ce sai dai inda za kai gafar duk inda inda ya kara ne aka kai to ana son zamanin in an gyara wanda aka yi mishi kara zai san an yi mai an gyara haka shi kenan an mutu gudu to kalle kuma yaya su kuma yana fawanne su suka haɗa ku su sai kuka haɗu su <laughs> na ruwan su haka wannan kuskure ne Ya Allah a daina a gyara Allah ya ba mu ikon gyara shi kuma iyaye masu fada a gaban a gaban yaran su shi ma duka kuskure ne shi ma duka kuskure ne duka kuskure ne so da yawa wani wasu lokutan daga daga mijin ne wani amma mafi yawan lokuta kuma daga mata ne so da yawa mafi yawa ba duka ba mafi yawa duk inda kaga ana yawan fada tsakanin mata da miji mafi yawa da matar da ta yi ta zama ita mata ba ce mafi yawa ba ganin duk wani umarni ko ni instruction da miji zai bata ita ma ta ta cewa sai ya shi yake kawo fada mafi yawa ba duka ba amma wasu lokacin kuma ana samun mazan ne suke da problem amma duka sai a gyara duka sai a gyara akwai wani wata gida da muka je neman aure shi wanda muka je neman auren a gurin shi ba shi ba ne mahaifin yarinyar da muka je neman auren nata shi mijin maman yarinyar bayan an mun gama tattauna kowa ya tafi sai muke hira da shi sai ke ce mana a lokacin sun kai shekara goma sha biyar ko sha shida da maman yarinyar suna aure ya ce amma ya rantse mana da Allah bai ta ce kaza nike so matan ko shawara ce to ina ganin ba a'a kawai sani na wa bana sai dai in shi yace har kunya yake ji yanzu shi kunya ma yake ji ya rinka faɗan abin da za a yi yana jin kunya saboda ya zama kamar sai abin ko sai ji wannan abin sai ma tsaye kawai da kai a yi tukunna sai mai ce Allah sa albarka da ya san inda za a ce za a yi sai shi kuma ya ce ga abin da nake so to wancan an ije kenan babu musu da kaga wannan mata in kace yar aljanna ce ba kai laifi ba sai sai ke maka ma ƙara da rantsuwa in ji har ba ta shiga ta mutu wallahi sai ta shiga aljanna Allah duk zunubin ta ba zai ta shiga aljanna ba in ji har ba ta shirka wai dole sai ke zama a ce ke ke zama haka fasin ba haka ma zaman ba zai ba zai ba za ce ba ya zama haka ba amma dai ki yadda cewa mijinki shine oga yana sama yana sama Allah ya sa mu gani sai tambayar da za mu kanta na ƙarshe na ce me yasa sautu tauba ba a fara da bismillahir rahmanir rahim haka Allah ya tsara haka Allah ya ga dama cewa ba za a fara da bismillah ba in kai isti'aza kawai sai ka fara karatun Allah ya sa mu dace wannan sauran tambayoyin za mu ije shi zama ta gaba insha Allah in za ka zai kanta a sallah eh ko a ina za ka karanta sosai ko ba za ka yi bismillah ba ka yi bismillah ko a sallah ko a wajen sallah inda ga farko za ka in ce a a'udhu billahi na shaitani wannan general ne duk lokacin da ka tun Qur'ani sai kai ko sai ki fara farkon farkon sura wannan shine wallahu ta'ala alam Allah madaukaki sarki sa mu dace اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم